Assalamu alaikum. A cikin watan Afrilun da ya shige, mun gabatar muku da shiri kan batun iyalan marigayi Alhaji Kaila ga Galadiman Kwarko, wanda aka rushe musu gida tun mahaifin nasu yana da rai a lokacin gwamnatin da ta shuɗe a garin Gwaram da ke jihar Jigawa. Iyalan sun shafe shekaru suna neman da a biya su haƙƙinsu, to amma abin ya ci tura har zuwan wannan gwamnati. A bayan da aka watsa wannan shirin a watan Afrilu, gwamna Muhammad Badar Abubakar ya ba da umarnin da a gaggauta biyan waɗannan mutane diyar gidajensu. Ba masu kaɗai ba har da maƙwabtansu da aka rushe musu gidaje, waɗanda su kan ma yanzu haka har kuɗaɗensu sun shiga hannunsu. Idris Kaila ya sake komowa domin bayyana mana abin da ya faru. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Assalamu alaikum. Ni Idris Kaila a madadin a iyalan gidan marigayi alhaji kaila galadiman kwarko karamar hukumar gwaram a jihar jigawa a kwarai da gaske na dawo wannan gida mai albarka muryar talaka na voa domin na miƙa godiya da jinjina ga mai girma gwamnan jihar jigawa alhaji abubakar badar talamis kwarai da gaske muna masa godiya yadda ya kamata mun ji daɗin abin da ya yi dangance da ƙoƙarin da ya yi da gwamnatinsa ta yi na taga cewar wannan hakki namu ya fito kwarai kuwa muna yaba wannan gwamnatin ta dama a baya na faɗa gwamnati ce mai albarka gwamnati ce wadda ta san hakkin al'ummata gwamnati ce wadda hakkin al'ummata shi ne a gabanta ba hakkin 'ya'yan wadda suke cikin gwamnati ba ma'ana ba gwamnati ce wadda yake ta ke ko in kula da hakkin sauran al'umma ba ta take kokarin danna hakkin wasu ta ɗaukaka na wasu so a takaice kwarai da gaske ina mika godiya ta a madadin dukkan wanda wannan al'amari ya shafa wato banda godiya shin me ya faru an nemi ku ne aka ce za a biya ku wannan kuɗin ko me ja wannan godiyar alhamdulillahi a shirye-shirye sun yi nisa domin sun tuntuɓe mu cewar ita local government har rubuta cek ta ba da umarni ta tura wa ita kotu dangance da yanayin yadda za su biya wannan haƙƙi namu wace kotu ce akwai magistrate court a nan ita ma gwaram take eh. a nan gwaram take an tura an ba su an ba wa rijistara za su je su yi kashin su zo kuma daga bayan mi ma'anan kashin to za su je ma'ana je su cire kuɗin su zo hmm. kuma su ba wa su kira mu su ba mu wannan hakki namu kamar yadda ya yake akwai aka zaina shin yaya wani irin nema aka yi muku kiran ku aka yi ɗaya bayan ɗaya ko kuma wato ke ne aka nema aka ba wa wannan albishir din to alhamdulillahi ni dai ina makaranta duk wani abubuwa ake ta kokarin su wana ne yake bibiya bayan ni na zo an gabatar da wancan program wana ne yake bibiya da shi aka yi komai saboda haka shi yake bani shi yake bani bayanai kan cewar ga halin da ake ciki ga yadda abubuwa suke gudana kuma shi kansa shi ma mai girma kan ma mun yi waya da shi kuma ya nuna min cewar ga matakin da aka ɗauka na gaggawa ga irin kokarin da gwamnati ta yi kana nufin shi kan tuma Iliyasu Umar Shuwarin kenan na gwara na'am shi dai ah, Malam Ili Shuwarin hmm. ah, shi kan tuma karamar hukumar gwaram kwarai da gaske ya yi kokari shi ma ya nuna irin kokarin da ya na dangance da ah, umarni da aka bashi dangance da ya ga cewar biyan ya zamanto bai dauki lokaci ba Hmm. sannan shin an je an duba wannan gidan naku da aka rusa ne aka yi masa kudi tare da kuwa da ya dace ko dai gwamnati ta yi nata tsari ne na daban a kwarai da gaske dama wacce gwamnatin akwai rubuce-rubuce da ta yi na adadin yadda take gani ya kamata a biya so allah da ikon ya shi mai girma gwamna ne yanzu kwarai da gaske abin da ya yi kawai ya ce me ya haƙuri ga duba da yanayi wannan takaddun da na baya da gwamnati ta yi da shi za a yi amfani kuma dai da shi aka yi amfani wajen biya so bayanan da ya mana na cewar na yunkurin da ya yi muka duba irin kokarin da ya biya haka din shi yasa mun gamsu da bayanan da ya yi kuma allah da ikonsa a mataki mun ga mataki ya an fara ɗaukar mataki ma saboda wasu ma already kuɗin su ya riga ya ji hannu kamar masu individual kenan wanda yake su kowa hakki ne nasa na kansa saboda haka sun bada account number din su kudin su ya riga ya shiga gurin su mu namu saboda ba hakki ne na mutum ɗaya ba shi yasa aka tura mu kotu hmm. a shin kana jin ka san ka tuna wa masu sauraro nawa kake ko kuke tsammani za ku samu daga wannan diya so gaba ɗayan mu jimillar kuɗin nan yanzu zan iya tunawa cewar ya haura miliyan hudu gaba ɗayan mu mutum hudu kenan wadda abubuwan ya shafa miliyan hudu ne da wasu ɗarirrika a kai abin da ya kama kenan gaba ɗaya jimillar kuɗin mhm. kuma idan kuka samu wannan kuɗi ne nan ne za ku kuma zauna a sake rabawa tsakanin magada na'am kamar yadda shi kamar yadda dama tsarin yake tunda aka tura shi kotu kotu ne za ta tsara yadda kowanne magada wadda abin ya shafa zai zo ya karɓi hakinsa a kotu mhm. to a idris me za ka ce kan tasirin shi wannan shirin wanda kuma ya jawo aka ɗauki wannan mataki na sama muku hakkinku bayan rasuwar mahaifinku a kwarai da gaske babban abin da zan yi shine fatan a kan cewar Allah ubangiji ya tabbatar da ɗaurewar wannan shirin domin shiri ne wadda kamar yadda aka faɗa voa murya ce muryar talaka murya ce muryar marar ƙarfi kwarai da gaske wannan shirin yana matuƙar tasiri dangance da ƙoƙarin cewar bayan wayar da kan jama'a da yake sannan kuma mai haki ta sanadiyar wannan shirin yana samun hakkinsa babban misali shine da abin da ya faru da mu sannan kafin abin da kafin namu kafin na zo a sanadiyar ina sauraron shirin shi yasa Allah ubangiji ya sa na samu karfin gwiwa na samu sauraro cewar ya kamata ni ma in zo in kawo kokena kuma cikin ikon Allah kokena ya zo kuma mataki a kuma an ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka wannan shiri kwarai da gaske muna fatan Allah ubangiji ya kara tabbatar da shi ku da kuke gudanar da shirin nan Allah ubangiji ya kara muku karfin gwiwa kuma ya raba ku da shirin magauta um, watakila ba za ka rasa jin wasu mutane suna cewa ko uh, ka fiye rigima ka yi kasa da ka je kana ta faɗa abubuwa duniya uh, da suka danganci haƙƙinka ba wani abun sai ya ce uh, a bari sai an je lahira to alhamdulillah haƙƙi da ni in na tabbatar haƙƙina ne ina ƙoƙarin na ga ina bibiyarsa sai dai har idan ga abu ya fi karfi na kuma zan iya wurin ma wani misali misali yanzu zaka ga wani mai ganganci ya zo ya kaɗe wani mutum sai Allah ya sa sai ya rasu sai ka taras musamman ma yankunan arewa ba za a duba gangancin ba sai a ce to a je ka Allah ya hukunta kawai ku bashi ya tafi wato kuma wasu kuma na da ra'ayin da za a mataki da zai sa nan gaba wasu masu ganganci su rage wannan na kwarai da gaske wannan misalin da ka bani haka abin yake a shi dan adam kullum ana so ya kasance mai kyakkyawar tarbiyya kuma ko addinin mu ma ya tarbiyyantar da mu akan cewar ya tarbiyyantar da mu akan dukkan gudun dukkan abin da muka san cewar ba a bisa ka'ida yake ba mutumin da ya gangance zo ya kada mutum tabbas ya kamata hukunci ya hau kansa ba dan kuma saboda zai zama izina ga wani wanda yake ganin idan yayi fa tabbas hukunci zai hau kansa mhm. Idris yanzu abin da zamu so Ah, shine ran da ko lokacin da Allah ya sa waɗannan kuɗi suka shiga hannunku ah, ba mamaki za ku kuma ko kai kanka za ka dawo cikin shirin nan ka sake bayani cewa tabbas kuɗi sun shiga hannu saboda sauran masu sauraro san halin da ake ciki. Kwarai da gaske insha Allah ta'ala duk lokacin da kotu ta neme mu ta ba mu wannan haƙƙi mu zan sake dawa domin in sanar da duniya ta shaida cewar kwarai da gaske gwamnatin mai girma Alhaji Badar Abubakar Talamis gwamnatin jihar Jigawa ta yi kokari wannan hakki namu ya fita wannan babban al'amari ne abin farin ciki ne kuma kwarai da gaske duk lokacin da kotu ta neme mu aka gabatar da wannan abu zan dawo wannan gida domin na ƙara shaida wa duniya cewa gwamnatinsa gwamnati sai mai adalci wasu ma waɗanda ba su yi magana ba a shirin ka ce a sakamakon wannan sun samu haƙoƙinsu Nam, wadda ma ba su zo sun kawo koke ba a sakamakon namu Allah Ubangiji ya tabbatar da cewa sun samu nasu haƙoƙin. wato har ma sun riga ku samu maku da kuka yi magana sosai ku har ma sun riga mu samu kwarai da gaske sun riga mu samu nasu saboda a tabbas nasu saboda kowa nasa ne individual ne aka tura musu mu kuma namu hakki ne na mutane da yawa a gwamnati ta duba mahimmancin haka shi yasa ta tura mu ga kotu so a ma nasiru a baya na yi tuntuɓar harshe dangantar da sunan kotun da za a kai wannan kuɗi ta rabawa magada kotun ba magistrate court ba ne kotun ne ta shari'ar musulunci da ke nan karamar hukumar gwaram ba mhm. maganar za a kai kuɗi ba riga an ba da takardar ɗaukar kuɗi ta banki a yau wanda aka kuma ja layi a kai na'am an ba su takardar da za su je banki su karɓo wannan kuɗi su kuma nemi magada a zo a ba da wannan hakki na. Shi ma shugaban riko na majalisar karamar hukumar Gwaram a jihar ta Jigawa Ilu Umar Shuwarin ya yi magana kan wannan batu za mu je ta bakinsa a shirinmu na gaba sannan muna bin wani batu na kisan wani matashin da aka yi a jihar kebbi wanda har yanzu babu alamar za a hukumta waɗanda ake zargi da hannu a cikin wannan al'amari a kasance lafiya.